rundunar 'yan sandan Najeriya ta tono gara mawaƙin nan da ake zargin an kashe a lagos Shi dai wannan mawaƙi mai suna Eleolu Aloba da aka fi sani da suna Mobad ya rasu ne a ranar 12 ga wannan wata tare da rufe shi nan take a karamar hukumar Ikorodu a nan jihar lagos. To sai dai jama'a da dama musamman ma dai matasa sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihohin kudancin Najeriya da suka hada da nan lagos da Ogun da Oyo da jihar Edo inda suke kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan musabbabin mutuwarsa da kuma birne shi da aka yi ba tare da an gudanar da bincike akan gawarsa ba sakamakon wannan koke dai babban sufeto janar 'yan sandan najeriya kayode ebetokon ya umarci kwamishinan 'yan sandan lagos da ya tabbatar an tono gawar mawaƙin na zamani mai suna ba, domin jami'an lafiya su gudanar da binciken musabbabin mutuwarsa umarnin da kuma a ranar alhamis din nan kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos cp idowu ya gudanar a garin ikorodu kwamishinan 'yan sandan jihar lagos cp idowu kenan ke kira ga 'yan najeriya da su yi taka tsantsan wajen ba da labarai game da mutuwar mawaƙin mobal tare kuma da baiwa iyalansa wayanda ke cikin zaman makoki damar ci gaba da gudanar da juyayi. Ni dai rundunar 'yan sanda ta ce an tono gawa mawaƙin kuma yanzu haka jami'an lafiya ne za su fara aikin su na binciken gawar domin gano musabbabin mutuwar mawaƙin. Har ila yau rundunar 'yan sanda ta ce ta kama wata malamar jinya da ta yi wa mawaƙin su ta ƙarshe a duniya tana kuma ci gaba da gudanar da bincike. To dai ne ra'ayin 'yan najeriya game da wannan takaddama na mutuwar moba ba dai abin da wasu su ke cewa Nigerian police force, Nigerian government to make sure the cause of the death of Mubad is uh, known to us. I am a mother. Tomorrow it might be my kids, it might be my husband. So we need to speak up. We say no to unnecessary bully. We say no to oppressors. We say no to unnecessary family entitlement. We are all outside for Mubad, of course. We tuni dai wani gidan rediyo a birnin badin a jihar oyo bai karamta saka wakan wani mawakin zamani mai suna naira mali wanda ake zargin ya ce mutuncin mawakin kafin rasuwarsa su ma 'yan sandan ana zargin su da gazawa wajen ba da kariya ga mawakin duk da koken da ya aiki ga rundunar 'yan sandan jihar Legas, na cewa ana barazana ga rayuwarsa babin murai amurka daga Legas.